Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babi Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Tubaban ne kasar Kuroshiya wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da kasar Morocco. Babu wanda ya zira kwallo a raga a filin wasa na Albert a yau Laraba a kasar Qatar. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare ta sama da sojojin Rasha suka kai a daren jiya sun taɓa sashen haihuwa na wani asibitin kudancin Ukraine inda suka yi sanadiyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa. kanin 'yan sandan jihar virginia ta nan amurka suna gudanar da bincike akan harbin kan mai uwa da wabi a babbar shagon walmart a jiya talata da ya sanadiyar mutuwar mutum shida kanin labaran kenan a cikin shirin namunan za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci kaddamar da sababbin takaddun kuɗin naira Bayan haka za ku ji cewa shugaban kasar Ghana na na Akufa Ado ya yi kira ga shugabannin kasashen yammacin Afirka da su kara kaimi wajen kawo ƙarshen ta'addanci a yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kasar Kurushiya wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da Morocco babu wanda ya zira kwallo a filin wasa na Albert a yau Laraba a wasan farko na rukunin F a gasar da ake yi a Qatar. Kurushiya da ta sha kashi a hannun Faransa a wasan ƙarshe a shekarar 2018 a birnin Moscow ta samu damar saka kwallo inda mai tsaron gida na Morocco Yasin Bono ya sa kafa ya tare kwallon da Nicola Vlasic ya narko a gajeren rata bayan da Dejan Lovren ya yi kokarin kawar da bugun daga kai sai mai tsaron gida. Shi ko dan wasan gaba na Morocco Yusuf An Nasri ya yi gab da baiwa 'yan arewacin afirkan damar kai naushin farko amma sai ya kasa taba kwallon da abokin wasansa hakim zai ya ce dauko daga gefen filin wasan mai hadari an dawo daga hutun rabin lokaci ashraf hakimi ne ya dako kwallo da karfi amma golan croatia dominic livakovic ya buge kwallon waje belgium da kasar canada za su fafata da misalin karfe bakwai na yamma agogon gmt a yau laraba a wasa na biyu na rukunin f a filin wasa na al a yau laraba jami'an ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare ta sama da sojojin rasha suka kai da daddare sun taɓa sashen haihuwa na wani asibiti a kudancin ukraine inda suka yi sanadiyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa hukumomin kasar sun ce makami mai linzamin da aka harba ya lalata wani bene mai hawa biyu a birnin vilnius a yankin saprosia hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ta ce an ceto mahaifiyar jinjirin da wani likita daga buraguzan ginin ta shafin telegram shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya rubuta cewa rashi na ci gaba da kai farmaki akan farar hula da abubuwan farar hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sandan jihar virginia ta amurka suna gudanar da bincike akan harbin kan mai uwa da wabi a babbar shagon walmart a jiya talata da ya sanadiyar mutuwar mutum shida birnin chesapeake ya faɗa da safiyar yau laraba cewa 'yan sanda sun tabbatar da adadin mace-macen kana sun ce an kashe maharin sai dai hukumomin ba su bayyana yadda maharin ya mutu ba ko kuma ba su yi karin bayani ba akan yadda harbin ya kasance kamfanin walmart ya bayyana kaduwarsa ga wannan bala'i a wata sanarwa da ya fitar yau laraba to madalla kafin ku ji karashen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci gwamnan babban bankin Najeriya da makarrabansa a bikin kaddamar da sababbin takardun kuɗin Naira a fadar gwamnati a Abuja. Sababbin kuɗin da aka canza wa launi daga waɗanda za su miye gurbinsu za a fara amfani da sunan take kafaɗa da kafaɗa da tsofaffin Naira har zuwa talatin ga watan Janairun shekara ta uku daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa. gwamnan na babban banki na najeriya gordon emefele ya ce abun damuwa ne a ce najeriya ta buga kudi triliyan uku da miliyan ɗari biyu wanda ya kamata a ce ana zagawa da su a cikin kasa. amma daga cikin wannan yawan triliyan biyu da miliyan dubu ɗari bakwai ba sa cikin tsare-tsaren hada-hada na bankin ƙasa wato tsabar kuɗaɗe mai yawan gaske tana hannun 'yan ƙasa ba a sata a cikin banki ba malam shu'abu idris kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki na kuma tuntuɓe shi domin shi mun karin haske dangane da muhimmanci da irin kalubalen da ke tattare da wannan sabuwa ta takardar naira inda yake cewa kamar yadda babban bankin najeriya ya kudura aniyan canza kalan kudinmu yau mun wayi gari an fito da samfuri na kudin nan duk da ba mu taba mun gani ba mu tabbatar da ingancin takardar da aka buga kudin ko da za a buga kudin da kuma irin matakan da aka ɗauka na kare yin jabun wannan takardun kuɗi kamar yadda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya magana cewa abin alfahari ne an yi shi a nan najeriya amma kalolin da aka fitar da shi na kuɗin kamar zai iya ba wato talakawanmu wanda ba lalai ne sun iya rubutu da karatu fahimtar kuɗin kaga an ɗauki kusan kalan naira ɗari biyu an mai da shi ɗari biyar an ɗauki kalan ɗari biyar an mai da shi naira ɗari biyu ana iya yaudaran mutane ko cuta kafin a saba da su wannan sababbin kuɗi in mun fara amfani da su abin jin daɗi kuma shi ne da yake wannan rubutu na ajami da muka yi ta koken cewa kada a cire an bashi to yana iya taimakawa wajen 'yan uwanmu musamman iyayenmu da yayyenmu da kakanninmu mazauna arewa da za su iya karanta wannan rubutu na aje musu san wannan naira ɗari biyu ne ko wannan naira ɗari biyar ce. Ai Buhari ya ce abin alfahari ne cewa sabbin kuɗin nan an yi su a Najeriya kuma ya bugi kirji cewa cikin ƙasashe hamsin da hudu na Afirka hudu ne kawai ke buga kudinsu da kansu a ciki har da najeriya a wannan karo najeriya ta ba mara kunya wannan ai abun a yaba wa gwamnati da babban banki cewa an yi wannan tsarin ba tare da an kashe kudade wurin kwangiloli ba ko a gani na din an zauna an fitar da tsari wato hotunan naira din eh an yi kokari amma ainihin takardar da za a buga kudin a ina aka sahuta a ce wai ba a bada kwangila ba ai ba cinya ba ce kafa baya babu shakka an ba da kwangilan wanda suka shigo da wannan takardu da za a buga wannan kuɗi kada mu yaudari kanmu mun tabbatar da cewa ƙasar nan ba mu da kamfanonin da suke sarrafa itace zuwa takarda to ina ga takardan kuɗi idan babban banki ta fito tana ikirarin cewa komai an yi a najeriya wannan akwai nau'i na yaudara a ciki. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ya kuma Makeri da karashin labaran duniyar. Fiye da makonni uku bayan shan kayi a kokarin neman sake zaɓensa, shugaba Jair Bolsonaro a jiya talata ya zargi wata manhajar kwamfuta ya kuma buƙaci hukumar zaɓe ta soke ƙuri'un da aka kada a kan galibin na'urorin zaɓe na ƙasar brazil ko da yake ƙwararru masu zaman kansu sun ce batun manhajar ba ta shafi sahihancin sakamakon zaɓen ba irin wannan matakin zai bai wa bolsonaro kashi 51 cikin 100 na sauran kuri'un da suka rage da kuma nasarar sake zaɓensa in ji marcelo de besa lauyan da ya gabatar da bukatar mai shafuka 33 a madadin shugaban ƙasa da kuma jam'iyyarsa ta liberal yana faɗa wa manema labarai hukumar zaɓe ta riga ta ayyana nasara ga tsohon shugaban ƙasar luis inacio lula da silva mai sassaucin ra'ayi kana da yawa daga cikin abokan shugaban ƙasar sun amince da sakamakon zaɓen masu zanga-zanga a biranen kasar sun ki amincewa da haka musamman da bolsonaro yake amincewa da shan kayi shugaban jam'iyyar liberal valdemar costa da kuma wani mai binciken lissafi da jam'iyyar ta ɗauka haya sun shaidawa manema labarai a birnin brasilia cewa kiyasinsu ya gano dukkanin mashinan da aka siyo tun kafin shekarar 2020 da yawansu ya kai kusan 280 ko kuma kusan kashi 59 cikin 100 na adadin da aka yi amfani da su a zagaye na biyu a ranar 30 ga watan oktoba ba su da lambobin tantance mutane a ƙarshe wasu 'yan bindiga masu kishin islama guda biyu da aka same su da laifin kashe abijit roy wani ba amurke mai rubuce-rubucen sukar aƙidar tsatsauran ra'ayin addinin islama da mawallafinsa na bangladesh sun tsere daga wata kotu da ke cike da cunkoson jama'a a daka babban birnin bangladesh a ranar lahadi wasu da ake zarge 'yan kungiyar la bangla team ko abt a takaice da ake zarge alkaida ne sun fesa sanadarai masu guba a idon jama'an 'yan sanda kana suka kwashe waɗanda aka yanke wa hukuncin akan babura yayin da suka arce daga kotun yaƙi da ta'addanci in ji haruna al-rashid shugaban rundunar 'yan sandan garin daka bayan nazari a kan faifan bidiyon cctv jami'an bincike sun bayar da rahoto a jiya talata cewa akalla 'yan kungiyar abt goma ne suka yi amfani da babura takwas a lokacin da suka kwashe mutane su daga kotu a ranar lahadi hukumar 'yan sanda ta kuma sanar da bayar da tukuncin dala dubu goma sha tara da ɗari hudu da hamsin ga duk wanda zai bayar da bayanai domin gano waɗanda aka yanke wa hukuncin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Ghana na na Akufa Ado ya yi kira ga shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da su kara ƙaimi wajen kawo ƙarshen ta'addanci a yankin. yayi yi gargaɗin cewa yawan tashe-tashen hankula a yankin Sahel na Afirka ta yamma yana barazanar mamaye yankin baki ɗaya. Babu wata ƙasa da ta kubuta har sai an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Daga Akara ga rahoton wakilin Idris Abdullah Bako. da yake jawabin bude taron mai amsar baki kuma shugaban taro na na akufado ya bayyana cewa taron ba wai kawai zai tantance da kuma gano kalubalen tsaro da ke fuskantar yankin yammacin afirka ba ne kawai haka kuma zai fitar da hanyoyin warware su west africa continues to suffer from the of the scourge of and violent extremism yammacin afirka na ci gaba da fama da matsalar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi wanda yake yaduwa cikin sauri a duk faɗin yankin a yau ƙungiyoyin 'yan ta'adda wadda sun samu kwarin gwiwa sakamakon nasarar da suka samu a yankin kuma yanzu suna neman sabbin hanyoyin faɗaɗa ayyukansu ci gaban da ya janyo taɓarɓarewar yankin sahel zuwa gabar tekun yammacin afirka hare-hare sun ƙaru cikin shekaru goma da suka gabata a yankin duk da ƙoƙarin da ake na yaƙi da masu da ƙayar baya a cewar majalisar ɗinkin duniya rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba sama da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai muhallinsu a faɗin yankin sahel haka kuma sama da mutane miliyan talatin a yankin yankin sahel za su buƙaci taimakon ceto da kariya a shekarar 2022 kusan miliyan biyu fiye da na shekarar da ta gabata jihohin da ke gabar teku irin su benin da togo suna fuskantar karuwar hare-hare a shekarun baya-bayan nan right honorable james hippe ministan sojan ƙasar birtaniya a nasa bangaren ya ce shirye suke su taimaka ta kowace hanya da za su iya sai dai over the last 25 years the west has directly intervened to try to resolve issues in afghanistan in iraq and indeed here in West Africa. A cikin shekaru 25 da suka gabata, kasashen yamma suna kokarin warware matsalar a Afghanistan, a Iraki da ma nan yammacin Afirka. ba ni da tabbacin mun yi nasara dalili ko shine ba mu ne amsar matsalolinku ba kuna da amsa kuna da mafita kuma kuna da tsari ya ce ƙasarsa da sauran ƙasashen yammacin duniya za su ci gaba da kasancewa ƙawaye da abokan hulɗa da ƙasashen yammacin afirka wajen yaƙi da ta'addanci da tsaurin ra'ayi wannan ra'ayin ya dace da na irbar ibrahim masani a kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa tunga lokaci ne ecowas african union duka a zuwa da yi coordination kan da da yi a samu ma matasa na yi a samu good governance a iya kuma a yi eradicating talauci da sauransu a ba mutane dama na neman ilimi sannan addinai da suka bambanta wurin fahimtar cancanta na lahira da kuma zamantakewa na duniya su iya suna interfaith dialogue sannan cikin addini ma da kansa irin bambancin akida da sauransu ana magance su kar wani abin da wani zai fada akan mimbari da sauransu da bar matasa su yunkura su doki makamai a yi magana da mutane a zauna da su a yi ya fahimci juna na ga ne ya kamata a karfafa a wani labari da ke alaƙa alaka da wannan gwamnatin ghana ta musanta rahotannin da ke cewa ana kawo dakaru na musamman daga kasar burtaniya zuwa kasar ghana domin taimakawa yaƙi da ta'addanci wani rahoto da jaridar telegraph ta kasar birtaniya ta fitar ya nuna cewa birtaniya na tattaunawa da ghana domin aikewa da dakaru na musamman cikin kasar bayan an tilasta mata janye daukacin dakarunta na kiyaye zaman lafiya daga mali jawabin da ma'aikatar kasashen waje na ghana ta fitar na cewa gwamnatin ghana na son bayyana cewa labarin da ya shafi dakarun birtaniya na musamman ba gaskiya ba ne ghana ko wani memba na accra initiative bai tattauna da abokan hulɗa kan wannan buƙatar ba domin haka gwamnati ba ta da wata yarjejeniya da ƙasar burtaniya ta aiki da dakarunta zuwa ƙasar idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako to kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye kan mitoci shida ashirin da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar ta boa africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji yadda ilimi ke sauya rayuwar yara mata na Arewa daga bakin Hajiya Hafsat Muhammad ta ofishin ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchi. inda muka ji kuma irin kalubalen da matan ke samu wajen shiga makaranta da yadda iyaye ke tunani kafin yin hakan. A sabon shirin nan za mu je yadda mahaifinta ya yi tsayin daka don ta yi karatu, alhali a lokacin mahaifiyarta ba ta san hakan. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Saboda ba mu damu da ilimin ba, mukan bar komai sai mu zo mu zama liability to mazajen. Ta kwajen kudu su kuma matan ne suke ilimi in ka duba, in ka duba yanzu wa'yansu abubuwa a kudu za ka samu mata manya-manyan mutane a a medical doctors a a lawyers a a this and that dai suna rike matsayi da yawa sannan kuma mazajen su galibi ta wajen kasashen inyamuran nan su ba su damu da ilimin ba yawanci kasuwanci suka sa a gaba da hand skills su babu laifi to mu a nan ba wan a nan arewa amma su kaman balan suka yi mata sun yi ilimi maza kuma sun koyi sana'a kowa yana da abin da zai kawo gida yawa yes amma za ka ga wata matan director ce a federal mace nyamura mijinta kuma dan kasuwa ne yana sayar da spare part ni na san wannan akwai su da yawa abuja ina da kawaye haka za ka samu mazajen su inyamure kasuwanci suke su kuma aikin ofis suke amma ke haji amsa da ki ne suka dage sai da kika yi karatu ko ke ce kika yi tsayin daka sai da har kika yi nisa a karatu. ani ni babana ne ma tsaya ne karatu mama na kan bahaushiya ce ta ki karatu ni har sai da ta kai babana kotu ma kan ilimi na wallahi tallahi har shari'a aka je a bukur ni yar bukur ce a nan jos sai da ta kai kara gurin alkali an kai ni makaranta to da ta kai kara dai aka zo aka daidaitu sai alkali ya ce a yi haƙuri in ya tashi a aiki zai zo gida haka kuwa da aka tashi bai je gida bai zo gidanmu sai zo ya wayewa mama na kai ce ta yi haƙuri ko da shi ke ita dalilin ta wai makarantar da za a kai ni wai na mission ne to shi ne ya dan kawo matsala da kuma ka san iyayenmu na da ba ilimin su kai ba sosai so ba a san mahimmancin su ba mahimmancin ilimin ba yanzu dai hajiya hausa kina jin daɗin ilimin boko da kika yi eh to alhamdulillahi tunda a dalilin ilimi na dai ni ma na taimaki wa'yansu na yi sponsorin wasu kuma ita maman na wannan da ta ki makarantar kaga ita ma na tallafa mata ana zaune lafiya da waɗansu da nawa da wadda ba nawa ba duk an ba da tallafi a matsayina na ya mace amma inda wadda bata je makarantar ba ne kaga komai sai an yi mata amma ni a dalilin ilimina na riƙe kaina kuma ina wa wasu ban ce ni a'a ai ni mace bace don haka sai namiji amma a dalilin ilimi kaga na tsaya da kafana. Shin mahaifinki yana raye? Baya raye. Mahaifina ma'aikacin kuzani baya raye. Ba boko yi ba ma yana ganin muhimmancin karatun nisa. Ya yi boko babana. mama ta ce bare ba ta yi ba ita tana raye kuma lokacin abin da bata hango ga shi yanzu ke kike taimaka mata eh, a ta rasu ita ma last year amma dai kafin nan tana ta sa miki albarka ta gano dalilan karatu in Allah ya yarda kullum tana mun addu'a tana sa mun albarka wata ran ma har mukan tsokane ta mu ce mata dakin ce kar mai makaranta to gashi yanzu sai dariya kike yi kuma abin da aka baki ke kike taimaka makwabtanki ke ma to inda ba mu yin bafa. eh me ki ba makwabtanki da kike burin kullum a cikin ki taimaka makwabtanki wadda ba su da ƙarfi gaskiya jawabsa in kina da ya shin za ki dage sai ta yi wannan karatu insha Allah ina da ya mace tana karatun ma kuma sai kin ga karshen biro dai a bangaren ta ba dai karshe ba dai a daidai gwargwado in ya so kuma sai a aure a ci gaba Mun gode ji Hafsa, sai wani lokaci mun samu damar shigowa Bauchi mai wata zantawar da yardar Allah. Yanzu ga ƙarshen bayanan ribar koyon sana'o'i haɗe da karatu ga mata daga bakin Mrs. Miriam Iliya da cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama da ke baucin. Yanzu akwai abin da ya fi ɗinki ne, fashion design, 'yan mata dukka yanzu suna cikin fashion. Maza mana ga sun shiga yin fashion. To idan ta lauli ba su iya ba da me yaya za a yi fashion din ai idan ke kina da keken dinkin ki ai alhamdulillah dan kuɗi kam ba za ki rasa ba ban ce za ki yi arziki ba wani ma idan suka buɗe da yawa za su yi arziki amma wanda muke koya musu ba na arziki ba na biyan bukatun su ne idan miji bai samu kuɗi ya kai 'ya'ya makaranta ba ki iya tallafa wa ki don su je karatu. Mamu, wace shawarar raki bayar ga gwamnati da sauran hukumomin duniya me ya kamata su kawo domin ya karfafa wa mata gwiwa su ci gaba da karatu su nisa a ci gaba da uh, mass mobilization akan dukkan mata ya kamata mace ta yi abin da za ta yi ko ta yi karatu ko ta koyi sana'a da duniya za ta tashi gaba daya gwamnatin najeriya kowane ward a san yawan 'yan mata a wurin da waɗanda ba sa makaranta a san abin da za a yi musu domin zaman banza ba ta da amfani sai ka ga a'a yarinya a ce kafin ta yi aure ma ga abin da ta samu kanta ciki kuma maza suna da wani irin hali mentality suna raina mata ko kuwa su samu advantage akan yarinyar da ba ta yi ilimi ba sai su bata ta to kaga da yarinya ta yi ilimi ko da shike bance baya hana ɓaci ba amma yana taimakawa domin idan tana da sana'a she's very busy in ta gaji da rana da daddare sai bacci ya mace ko idan bata gaji da rana ba da daddare abin da za ta nema daban so ya kamata kullum ya zama akwai aiki ko karatu ko kullum ko aiki ko karatu ko aikin hannu ko sana'a ko menene ya mace ta kullum tana da abubuwan tunani gobe me zan yi kaza ya zan yi improving aiki na idan inki wani style ne za ta shiga intanet za ta dubi magazin don ina ganin su da magazin waɗanda ba sa iya shiga intanet sun saya suna koya domin su koya jama'a ko ko su inka ma jama'a a gani domin kirka samun kwastama ya zama misali yanzu inda hukumomin na za su kafa cibiyoyi na taimakon mata irin wannan za a iya dabarar da za ana sa karatu a mai da su kamar makarantu ne in yaran suka zo za a iya ba su satifiket su koyi karatun da ake bukata a wajen ana yi sosai ai kwanakin baya gwamnati ta bude a jiji a second chance ake kira akan matan da bata gama sakandare ba za ta iya komawa tana aurenta tana makaranta tana sana'a duka a wurin akwai daga baya sai na ga gwamnati kuma ba sa yi amma har na san waɗanda na san su da ina principal ne a sa'azin gurana akwai waɗanda da sun je wannan wurin kuma an yi employing ɗinsu sun zo suna karantarwa makaranta na kuma sun iya abu ba wai ba su iya ba amma da girman su aka ɗauke su suka je makaranta idan da gwamnati za ta yi haka ta buɗe sakwancin ga ɗinki a gefe ga karatu a gefe ana ta yi a buɗa buɗa buɗa kowane anguwa a ce akwai ko a haɗa anguwa biyu gashi nan a santa haka akwai inda ake koyar da karatu da sana'a duk wanda bai samu karatu a da ba ya je can zai yi don da sun fara second na ce maka yayi wannan abin ya burge mu second wato <laughs> a cikin makarantu ya dace a buɗe waɗannan second chance kowa za a iya samun irin wannan wajen na kusa yi second za a iya yi second domin da baka samu kayi a da ba a yanzu a girman ka za ka yi har maybe watakila ba su tafi ma su da akwai wanda ta je ta yi digiri sau da yawa suka je digiri an da second chance da unicef tana ba mu kayan sana'a mu kokoya mata sana'a akwai ran da na yi ado da wani bit aka tambaye ni ina na samu wannan bit na tsaye a rahama aka yi mun gode iyaye mata mata sai a yi karatu a kuma koyi sana'o'i irin na hannu don samun abubuwan dogaro da kai masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na suru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin rayun da ku kan turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kace kaddamar da sabbin takardun kudade da za su fara aiki a ranar goma sha biyar ga watan disamba da shugaba buhari na najeriya ya yi muna fata hakan ya zamo alheri ga al'ummar najeriya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne nazifi ibrahim rugar malam shagari kace gaskiya kaddamar da rijiyoyin mai a yankin arewacin najeriya da gwamnatin mai girma muhammadu buhari ta yayi kuma mu 'yan arewa muna murna sosai Allah ya sa mu ci amfanin wannan aikin sannan kuma muna fatar wasu gwamnatoci masu zuwa za su ƙara faɗaɗa bincike domin cin moriyar ɗimbin arzikin ƙasa da Allah ya yi wa Najeriya amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne bala ruwan kanwa kai ko cewa kake batun sarakunan gargajiya da suka gudanar da taron neman zaman lafiya a daidai lokacin da gangan siyasa ta kada a mu najeriya muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kake tabbas muna jin daɗin yadda jami'an tsaron ƙasarmu Najeriya ke samun nasara a kan 'yan bindiga a ƙasar tamu. Fatanmu ne Allah ya ci gaba da basu nasara domin ganin bayan su baki ɗaya amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla gaida Alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da takaice kasar Croatia wadda ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya da ta gabata ta yi baran-baran da Morocco babu wanda ya zira kwallo a filin wasa na Albait a yau Laraba a kasar Qatar. Kurushiya da ta sha kashi a hannun Faransa a wasan karshe a shekarar 2018 a birnin Moscow ta samu damar saka kwallo inda mai tsaron gida na Morocco Yasin Bono ya sa kafa ya tare kwallon da Nicola Vlasic ya narko a gajeren rata bayan da Dejan Lovren ya yi kokarin kawar da bugun daga kai sai mai tsaron gida. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa wasu hare-hare ta sama da sojojin rasha suka kai da daddare sun taɓa sashen haihuwa na wani asibiti a kudancin ukraine inda suka yi sanadiyar kisan wani jinjiri tare da raunata mahaifiyarsa hukumomin kasar sun ce makami mai linzamin da aka harba ya lalata wani bene mai hawa biyu a birnin vilnius a yankin saprosia hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ta ce an ceto mahaifiyar jinjirin da wani likita daga buraguzan ginin. 'Yan sandan jihar Virginia ta Amurka suna gudanar da bincike a kan harbin kan mai uwa da wabi a babbar shagon Walmart a jiya talata da ya sanadiyar mutuwar mutum shida. Birnin Park ya faɗa da safiyar yau laraba cewa 'yan sanda sun tabbatar da adadin mace-macen kana sun ce an kashe maharin. sai dai hukumomin ba su bayyana yadda maharin ya mutu ba ko kuma ba su yi ƙarin bayani ba akan yadda harbin ya kasance kamfanin walmart ya bayyana kaduwarsa ga wannan bala'i a wata sanarwa da ya fitar yau laraba fiye da makonni uku bayan shan kayi a kokarin neman sake sa shugaba jair bolsonaro a jiya talata ya zargi wata manhajar kwamfuta ya kuma buƙaci hukumar zaɓe ta soke ƙuri'un da aka kada a kan galibin na'urorin zaɓe na ƙasar brazil ko da yake ƙwararru masu zaman kansu sun ce batun manhajar ba ta shafi sahihancin sakamakon zaɓen ba irin wannan matakin zai baiwa bolsonaro kashi 51 cikin 100 na sauran ƙuri'un da suka rage da kuma nasarar sake zaɓensa in ji marcelo de besa to masu sauraro a nan za mu dasa a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba kuma makeri da ya taya na gabatar da shirin da sa'ida hamdun wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Al Santos. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.